da warhaka sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen hausa na radio france international rfi kamar kullum sunana azima bashir aminu zan jara gamar shirin a halin yanzu. Bisa al'ada shirin lafiya jari ce kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko ma duba kan ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da nufin jan hankalin mahukunta don magancewa. na lafiya jari ce a wannan mako zai mayar da hankali ne kan gargaɗin da hukumar NAFDAC ta fitar a Najeriya da ke bayyana haɗarin da ke tattare da maganin kashe ƙwari na sniper wanda mutane kan yi amfani da shi wajen adana kayan abinci domin kare su daga ƙwari. Cikin wata sanarwa da ta fitar a farkon watan Yuni, NAFDAC ta jirda matsayarta ta haramta shigar da nau'ikan magungunan ƙwari irin sniper cikin ƙasar, baya da ta ce bincikenta ya tabbatar da yadda maganin kwarin ke haddasa cutar kansa idan an yi amfani da shi a kan abinci da nufin bayar da kariya daga kwari. Mai sama Allah Ba bakon abu bane yadda manoma da 'yan kasuwa kan yi amfani da irin wannan magani na sniper da dangoginsu wurin adana kayan abinci irin wake, masara, dawa da dai sauransu waɗanda ƙwari kan yi saurin lalata su wanda kuma da zarar mutane sun yi amfani da su kan hadasa cutuka irin kumburin ciki, gudawa har ma da haraswa. Malam Rudwanin Neja guda ne cikin waɗanda irin wannan matsala ta shafa ya kuma mana ƙarin bayani. Gaskiya ne wannan abu ina da matsala ko bai kawo kansa ba kan ina kawo babban matsala dan ko kwanan nan ne na samu irin wannan damuwa akwai wani bawan Allah da ya kamun ba na sai a kasuwa bane da ya kamun waken yace kar a yi amfani da shi da wuri ko za a yi amfani da shi sai an wanke shi da kyau to kuma aka samu aka dai ga yadda na ajiye shi na gargadi. iyali suka dauka suka amfani da shi domin Allah da ka dau abincin ma zaka sa a bakin ka zaka ji warin wannan magani amma haka muka ce da cikin yadda ikon Allah wani abu bai faru ba duk da dai an dan samu abin da aka dan ci domin kar abin ya zame ko da ya faru dai Allah ya kawo saukin sa an yi rigakafi insha Allah. Tuni dai masana kiwon lafiya suka yi aminar cewa ko shakka babu makamantan magungunan kwarin ka haddasa illa ga lafiyar bil'adama kamar yadda kwararren likita Dr. Aliyu Abdulhamid na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano a jihar Kano ke cewa. Wannan kamar zamu iya cewa ya yi daidai da kasance wurin da muke ganin hauhawa na yawan mutane da suke da larura na kansa yanzu a gari so gaskiya idan ka duba shi kamar sniper muka ɗauke shi content ɗinsa akwai abin da suka kira da ddbp which is uh, diclobos shi diclobos wani uh, chemical ne wanda za mu iya cewa yana cikin wayansu rukuni na magunguna da ake kiransu da organophosphate su organophosphate da ake magana wani chemical ne da yake affecting din kamar transmission na neurons a jikin dan adam so kaga wannan zai iya kawo uh, mutuwa gaskiya wannan chemical din zai iya kashe mutum nan take ta hanyar effect na acetylcholine da yake taruwa na ɗaya kenan na biyu zai iya kawo kansa saboda akwai bincike da su international uh, agency for research of uh, cancer suka yi sun yi classifying din sama as possibly carcinogenic zai iya kawo kansa sai number two akwai uh, environmental agency protection su ma sun gano cewar shi wannan diaclobus din still zai iya kawo wato ainihin uh, kansa kaɗan da ke nan daga abubuwan da shi yake kawowa kuma za ka iya samun shi aiza ka zo ka shaƙe shi ko ka ci ko ko mutum ya sa ya taba shi ta fata shi saboda fata ma da yake gani is very absorbent za ta iya dauka into da system Malam Ibrahim mai manja kwantagura guda ne cikin manoman da kan adana abinci ta hanyar sanya musu magungunan kwari ya kuma bayyana cewa za su so masana su bullo da wasu ingantattun magunguna ko hanyoyin adana kayan abinci waɗanda ba su da illa ga lafiyar ɗan adam. To tsakani ga Allah magungunan da ake amfani da su sanaifa ɗin mutane sun fi sanin shi akwai wani magani da ake ce ma DD Post shi ma ana amfani da shi shi wannan sanaifa ɗin shi kamfanin shi daban amma shi sanaifa mutane sun fi sani shi ne saboda yana aiki sosai to daga bayan nan ma da aka zo aka dan tsangwame shi sun rage mashi karhi gaskiya tsarin gada na da ta zo da shi yana da kyau ta sa mana ido dama mu kanmu wasu daga cikin mu masu sha'awan gaskiya manoman muna korafi akan dangane da illolin gada ake sa ma magunguna a cikin abin da ake amfani da shi wani sai ya sa maganin sai lalura ta kama shi na sayarwa ya ɗauka ya kai kasuwa to ana ake samun irin wayannan matsalolin bakin wake ɗin masara ɗin dawa ɗin mutane sun rika sayan wake suna yin alalar da shi ko a dafa mutane gida su ta mutuwa to ɗaya daga cikin irin wannan matsalolin kenan amma tsakani ga Allah na yi farin ciki da wannan tsari da aka ballo da shi gaskiya in akwai wani tsari ne da gwamnati za ta kara ma manoma haske akai ko wani mataki da nafda din za ta zo da wani tsari kan maganin da ya kamata a tsaya mashi ne a ɗan rinka amfani da shi muna maraba da wannan tsari. Ganin yadda manoma da 'yan kasuwa da kansu ke laliban hanyoyin adana abincin ba tare da kwari sun lalata su ba ba kuma tare da sun sanya musu magungunan da za su zama illa ga lafiyar ɗan adam ba. Hakan ya sanya mutum tubar Dr. Bassan Abdulrahman Lawan masani kuma mai bincike kan noma da adana kayan gona daga Jami'ar Bayero da ke jihar Kano, Najeriya. Akwai hanyoyi da masana masu bincike suka gano cewa idan an ajiye abinci ta waɗannan hanyoyin ba za su samu illa ta ƙwari ba. Dama ana sa sinaifa ne saboda a yi maganin dangogin ƙwarin da suke damun abinci. Akwai wani jakar buhu da ake ajiye wake a ciki ana ce musu pigs bag shi wannan pix buhu ne yadda kuka ga buhun da ake ajiye dangogin abinci to amma a cikin shi akwai riɓi na leda guda uku yadda ake ajiye abinci a wannan buhu za a tabbatar shi wannan abincin dangin wake da sauransu sun bushe sosai sai a ɗaure waɗannan bakin buhu a ɗaure na farko a ɗaure na biyu a ɗaure na uku dama mun san abin da yake jawowa lalacewar waɗannan dangogi na abinci wasu ƙwari ne su waɗannan ƙwarin za su rayu ne kawai idan akwai iska da suke shaƙa so idan aka sa abincin a pittsburgh aka ɗaure da kyau ba za a samu numfashi da wannan ƙwarin har za su rayu a ciki ba in kuma babu to abincin nan zai zauna tsawon shekarun da ake so ba tare da yayi wata illa ga ɗan adam ko kuma illa ga wanda zai amfani amfani da wannan abincin ba so wannan hanya ce ingantacciya banda wannan akwai wasu dabarun kuma ana iya ajiye waɗannan abincin a cikin manyan jarkoki na ruwa idan aka zuba dangin wake a ciki aka tabbatar an sa wannan farin murfin kafin ainihin murfin jarkar idan har wannan jarkar ta cika to waɗannan ƙwarin ba za su iya rayuwa a cikin wannan hali na rashin numfashi ba wannan ita ce ingantacciyar hanya ta ajiye abinci eh, masu wanda kwari suke musu illa ajiye abinci a busasshen wuri sannan kuma wurin ajiye ya zama cewa an ɗora shi akan wani inda iska za ta ratsa abincin saboda haka muna kira ga manoma lalle lalle a koma amfani da dabaru irin na fix koko a yi amfani da jarakuna wurin ajiye kayayyakin abinci za su yi ko shekara nawa ne ake so su yi ba tare da sun lalace ba kuma ba tare da an sa wani kemikal da zai cutar da dan adam ba. Shin ko akwai wasu magunguna marasa haɗari da aka samar domin adana kayan abinci? Tambaya kenan ga dakta basam. tabbas akwai magunguna wanda ake kiransu da bio biopesticides ko kuma bioinsecticides waɗannan magunguna ne da aka kirkire su daga wasu abubuwa da ya shafi tsirrai da kuma barkono da sauran haɗe-haɗe dai wanda yanzu haka an fara samun irinsu a kasuwa so idan manomi ya je ya nemi biopesticide to zai samu don a nan jami'a ma akwai waɗanda sukan kawo in kamfani ya haɗa irin wannan maganin ya kawo mai analysis a gano abubuwan da suke ciki wannan dangogi na bio pesticides da insecticides ba su da wani illa to madalla kalaman ƙwararre kenan a fannin noma da adana abinci da ta basan abdurrahman lawal to a gaida likita bokan turai a sosai na ce a gaida likita To da lada haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na lafiya jari ce a wannan makon. madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilin mu ismail karatu abdullahi sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya